an uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da arzikin saduwa a masallacin anas bin bali a nan gallaga a birnin bauchi domin ci gaba da darasin umbatul fiqhi littafin nan mai albarka na ibnu Kudama al-maqdisi Allah ya masa rahama darasi na ɗari da hamsin da uku daga cikin darussan da muke gabatarwa wanda yau goma sha uku ga watan rabi'u nisani shekara 1442 29 kenan ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya za mu ɗora in Allah ya so za mu tashi a kitabu sai kitabu sai zai mana bayani ne akan farauta a musulunci hukunce-hukuncen farauta da kuma irin abin da ya halatta a ci na daga dabbobin da aka farauta da kuma waɗanda ba za a ci ba sannan da kuma yadda ake yin farauta a shari'ance wannan babu zai yi amfani ga dukkan mutane da suke da alaƙa da farauta ko kuma sayan abin da aka farauto saboda ko da a ce mu ba ma yin farauta kai tsaye wani lokaci mukan ji sha'awar sayan dabbar da aka farauce ta in kana tafiya a hanya kana iya sayan wani abin da yake na abincin farauta ne da wani iri ne daga ciki ya halatta kuma menene ka'idojin da ake bi kafin ya yi sannan kuma wani irin wace irin ala wato wani irin makami ko kuma abin farauta na daga dabbobi ake iya amfani da shi a yi farauta sannan daga baya kuma za mu haɗa shi hadda babin da ya magana a kan almubbar shi ne shiga cikin hali na lalura da zai sa mutum dole ya shiga cikin tsananin da wato ba zai iya a kan halal ba har sai ya shiga haram a kan abin da zai ci waɗannan su ne abubuwan da za mu ji a cikin karatun yau in Allah ya yarda bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله كتاب الصيد كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثا في الذكاء والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما وما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي ويعتبر في الكلب والفحد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر الثاني أن يرسله الصائد للصيد فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده الثالث أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح ومتى شارك في الصيد ما لا يباه قتيله مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في الماء أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل بما روى علي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأدركته, فأدركته حيا فاذبحه وإن قتل ولم يأكل منه فكله فإن أخذ الكلب له ذكاه فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالقها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت وإن وجدته غريبا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد, ما يسد رمقه وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه فإن لم يجد إلا طعاما لغيره مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه فإن منعه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ولا يباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها malam ya ce kitabu sai bayan bismillahir rahmanir rahim bayani akan hukunce-hukuncen asai wato farauta malam yana cewa kitab kamar yadda muke ji shine albayanu shamil min ahkami wal masail al fiqhiyya al mushtamili ala al abwab wal fusuli wal masail ce kitab ana nufi bayani mai fadi na matsaloli na hukunce-hukuncen fiƙihu, wanda yake kunshe da babuka a ƙarƙashin babukan kuma akwai fasali-fasali a ƙarƙashin fasali kuma akwai matsala-matsala wannan shine kitab asali malaman fiƙihu sun saba sa wannan kitabu sai din a matsayin babi ne a cikin kitabul at'ima an fahimta amma kun ga malam anan sai ya raba duk da cewa abinda za mu karanta za ka ji kamar ci gaba ne daga karatun jiya wanda ke da alaƙa da nau'ukan abinci kama shi malam ya raba kitabul afima wanda ya hada da nau'ukan abinci na wanda ba nama ba da kuma wanda yake nama sai ya gama da su nan kuma yake magana akan farauta ba akan naman da aka farautar ba ana fahimta wannan sai zama hukunce-hukunce ne na matsalolin da ke da alaƙa da yadda ake farauta da kuma wata dabbace za a iya ci in an farauce ta da kuma wato wata dabbace ko da an bi ta hanyar farauta amma ba za a ci ba duk da cewa dabbar ita ta halatta a ci bayani akan dabbobin da za a ci da wanda ba za a ci ba an gama a cikin kitabul af'ima bayani akan yaya za a samo su kafin su halatta a ci ta fuskar farauta shine abin da malam zai mana anan an gane shine kitabu sai abinda yake nufi da asai shine farauta Ma'anarta a istilahin malamai na fikihu shine tsitsi nasu wa qatlu at-tuyuri wal hayawanat al-barriya bi istisdami dawatin makhsusa lil biha shine yin ƙoƙarin samo a hannu kariko kenan ko kuma kisan ka samo shi a rai shine iftina ka samo shi bayan ya mutu shine katil ka dai samu dai ka riko dabba ko da ranta ko bayan ta mutu wannan dabbar tana cikin dabbobi masu tafiya a ƙasa ko kuma tsuntsaye masu yawo a sama amma banda harkar dabbobin cikin ruwa wannan mun gama da babinsu samo su ta hanyar amfani da waɗansu abubuwa waɗanda ɗan adam ke iya amfani da su domin farauta waɗannan abubuwa abinda za a riƙe ne a yi jifa ko a yi yanka ko a yi suka da shi ko kuma dabba ce da za a aika ta kamo dabba yar uwarta wannan duk ana ce masa asai ana fahimta ko amma mutum ya yi don ya amfana da shi duk abin da mutum zai ɗauki wani abu ya harba saboda kawai ya kashe wannan ba asai ba ne kamar dabbar da take cutar da kai ko da ana ci amma kai ka bi ta don ka kashe ne saboda kar cutar da kai wannan bai zama a sai ba bai zama farauta ba haka kuma dabbar da take maka barna a gona ko da ana ci sai ta auna ta don ka kashe saboda ta daina maka barna wannan ba za a ci ba ba shine a sai ba ana fahimta abinda aka yi domin a amfana da shi amfana kuwa ita ce ko dai ka zo ka ajiye ta a gida ko dai don ka sayar ko kuma don ka ci duk wanda kai ya zama asali mutum yana iya zuwa ya yi asalin farauta don ya kamo dabba da lafiyarta saboda yana so ya ajiye a gida ko da ana ci daga cikin namun dawa ko dabbobin da ake iya kiwon su a gida kamar mutum ya kamo barewa ko ya kamo gada kaga ana ci amma shi kawai sai ya daure ta a gida don ya ajiye ta ba yanzu zai ci ba ya halatta ana fahimta ko matuƙar zai kula da ita tunda Allah ya ce ya halitta mana dukkan abin da ke bayan ƙasa namu ne ka ba abin da ya haramta maka rike dabba ko da tana zama a dawa matukar ajiye ta ba zai cutar da ita ba in zai cutar da ita to sai dai ko ka ci ko ka bar ta ana fahimta ko haka kuma mutum yana iya yin farauta don ya samu kuɗi ya yi don ya sayar haka kuma amma mutum sai dai ya farauto abin da ya halatta a ci in ka farauto abin da bai halatta a ci ba kuna fahimta to ba za ka yi ba za ka sayar da shi ga wanda ci zai yi ba tunda kai in ya haramta a gare ka to ya haramta ga wani ma amma wanda zai ajiye ko wanda zai yi wani abu da shi na amfanin yau da kullum ya halatta na faɗi wannan ne saboda masu farautar maciji mun ce maciji cinsa bai halarta ba saboda abin da muka karanta duk abin da annabi salama ya umarni a kashe shi a matsayin mai cutarwa ne to ba a ci duk abin da annabi salama ya hana kashe shi shi ma ba a ci ba a cin kwado saboda annabi ya hana kashe shi ba a cin maciji saboda manzan Allah ya yi umarnin a kashe shi ba a cin kunama saboda manzan Allah ya yi umarnin a kashe ta ana fahimta ko da macijin bai da dafi ba zai cutar da kai ba amma tunda annabi ya ce a kashe to kai kuma ba za ka ci ba ana fahimta ko to mutum yana iya farauto maciji ya sayar wa mutane eh idan ba ci za su ba amma wanda ka san ci zai yi to ba za ka farauto ka bashi shi kuma ya ci ba tun da don an hana ka ci to an hana ka kuma cin kuɗinsa amma in dai don wani amfanin ne ana fahimta da wannan kana iya yi ka bayar wa waɗanda suke yin wani abu da shi na harkar abin da ya shafi bincike ko kuma ajiyewa ko kiwo amma dai ba wanda zai ci ba an gane wannan waɗansu kuma suna gani cewa saboda inna Allah idan harrama shay'an harrama tamanahu in Allah ya haramta abu ya haramta cin kuɗinsa sai zama tun da an haramta cinsa to an haramta Mene an haramta sai da shi amma akwai abubuwan da ya haramta a ci namansa amma za ka iya sai da shi saboda ana wani amfanin kamar jaki duk an yi ijma'i akan haramun ne ci jaki amma ya haramta sai da jaki to amma wanda ka san da cewa zai ci jaki ne ya halatta ka sayar masa to kamar haka ne maciji an fahimta don wani ya ji wannan karatun da muka yi ne na maganar maciji sai ya ce shi yana tafiya sai da motarsa sai taka kan katon maciji irin nesa din nan wanda kuma yana da tsada shi ba mai farautar maciji ba ne amma daga baya ya taka kan sai ya kasa tafiya ya ya kasa jama shi kenan sai ga wasu kuma dama masu irin neman su saya din nan ne suka ce masa in suka je suka ta zai warke nawa zai sayar musu ya ce a ah, su nawa su saya suka ce dubu hamsin yanzu dubu hamsin a banza yake ku kawo da sauri su suna sauri su tafi kada ne ce ya fi haka yawa su ma yana ma yana sauri ya tafi kar su ce shi ne ce mun ya halatta na ce kaje ka ci kudin ba ci za su yi ba in ka ga irin wannan waɗanda za su je su kiwata ne ko su yi wani abu da shi za ka wannan babu laifi fa kuluhu hani mari'a an fahimta ko to wannan shine malam yake mana bayani wannan karatun da na yau da na je duk tafiya tare da bayani ne saboda tsayinsa asali farauta a musulunci ta halatta farauta tana daga cikin mafi tsufar sana'a ta dan adam domin an fara ta tun farkon dan adam don tun zuwan annabi adamu alaihi salam ya fara farauta sau da dai zai ci nama ta ina zai samu ana fahimta ko ta ina zai samu dole sai da farauta shi yasa farauta ta zama yadda ɗan adam ya daɗe haka kuma farauta ma ta daɗe da farauta da noma suna daga cikin da kuma kiwo suna daga cikin mafiya daɗewar sana'ar ɗan adam to amma mu yanzu a nan yawanci farauta ta zama wani abu amma a ƙasashe da yawa suna ɗaukar farauta a matsayin abu ne na sha'awa kamar ƙasashen larabawa a jikinsu yake fita a je a yi farauta har da manya-manyan sarakuna za su fita su je su yi ko ɗan tsuntsu ɗin ka samu ka kama ko da ba ci za ka yi ba shi dai yana sha'awar a ce je yi kamar yadda mutum yake iya jin sha'awar ya je yi su ya kama kifi in ya so ya ba wasu su su ci to wannan duka ya halatta ba laifi ba ne an fahimta kuma abin da duk ka farauto da niyyar farauta da za a ci za a iya ci amma in ka je da niyyar kana koyon seti ne aka koya maka kan tsuntsu sai ka harba ka kashe to wannan ba za a ci ba ana fahimta da kyau dalilan da suka nuna halaccin asai dalili ne na alkur'ani da sunar manzan Allah su salama da kuma ijma'in malaman musulunci ba wanda ya saba akan wannan Allah madaukakin sarki ya ce yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum fakulu mimma amsakna alaikum wa dhkuru ismallahi alai Allah ce suna tambayar ka me ya halatta a gare su Allah ce ka ce da su duk abu mai daɗi mai amfani da ɗan adam ya halatta ku ci ko menene in yana da kyau a jikinku sannan kuma ba mai cutarwa ba ne to ku ci ko menene ya halatta a gare ku wa ma allamtum min aljawarihi haka kuma abinda kuka samu ta hanyar dabbobin da kuka musu koyarwa aljawari wato su ne dabbobin da ake ce musu abin na alkawasi dabbobin da suke iya zuwa su nemo waɗanda za ka iya sa su su yi mata aiki musamman kuma dabbobin da ake sa su su je su yi farauta shine aljawari jama'a asalin ma'anan aljawari shine almakasi duk abin da ke iya nemo maka abu wa alamu ma jarahtum bin nahar bi ma'ana ma kasabtum to shine Allah yake cewa duk abin da dabbobi suka saman muku mukallibina irin wanda kuka rike su a matsayin kare an gane tu'allimuna hunna mimma allamakumullah waɗanda kuke koya musu abin da Allah ya koya musu da wannan ayar aka dogara da cewa ya halatta ka ci ta kulu mimma amsakna alaikum duk abin da suka kama muku ku ci sai nuna ya halatta cin kayan farauta yadda qur'ani ya faɗa yadkuru smallahi alaihi ku dai ku ambaci sunan Allah akai ha kuma a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai da yawa hadisin Abu Hatim wanda za mu zo mu ji Adi ibn Hatim za mu zo mu ji da kuma hadisin Abu Sa'alaba al-Kushani da sana hadisai da yawa da suke tabbatar da wannan suna nuna cewa farauta ta halatta kuma tana da asali a musulunci kuma annabi ma sallallahu alaihi ya ci abin da aka farauta in aka yi farauta aka bashi yana ci idan yana sha'awa jiya mun ce bai ci damo ba amma an harbi wani tsuntsu aka yanki bangare aka ba annabi sallallahu alaihi kuma ya ci an gane ko to malam sai yace kullu ma amkana dabhuhu min as-sayd lam yubah illa bi dabhihi dukkan dabbar da zai yiwu a yanka ta ko da dabbar nan daga cikin dabbobin da ake farautar su ne to ba za ta halatta ba sai dai a yanka asali akan dabba kafin a ci shine sai an yanka amma yana iya halatta idan ba a samu damar yankawa ba a farauce ta kuma a ci a haka idan farautar ta cika ka'idojin da za mu ji an fahimta ko wa ma ta'azzara zabhuhu amma duk dabbar da yanka ta ya gagara famata bi akarihi sai ya zama dabbar ta mutu sakamakon sukarta ko yankarta da aka yi ta hanyar farauta halla to wannan ta halatta ana iya ci ba za ka iya samun ta ka yanka ba don ba za ta tsaya ba sai ka harbe ta ka yi bismillah kafin ka isa ta riga ta mutu ba za ta tsaya ka kama ta ba ko ka in ka bita ba za ta iya kama ba zomo ne sai ka sa karenka sai bita da gudu sai ka yi bismillah lokacin da ka saki karen ya je ya danne ya buge ya cije ta da waye kafin ya kawo maka har ta mutu an fahimta ya riga ya karce ta da haƙorinsa jini ya fita yake ka ci kayanka kuna fahimta ba dukan ta yi kamar yadda muka faɗa jiya sai zama ta daki bishiya ko ya gwara ta da kansa sai ta mutu ba a'a ya kance ta da haƙorin saboda duk dabbar da take farauta da haƙorinta da fiƙa su ne irin wannan da annabi salama ya hana ci ko kullu zina bin min ba kare yana ciki kyanwa tana ciki in za ta iya ah, abin nan ana yi da zaki da sauran dabbobi irin waɗannan sannan haka kuma dabbobi na tsuntsaye waɗanda su kuma suke farauta da faratansu an gane kamar hankaka kamar shaho kamar shirwa kamar likiya waɗannan duk ana iya samu wanda za a musu training su je su yi to in ka sa shi ya je ya kai hari wa dabbar ya danne ta ya karce ta ya ɗauko kafin ya kawo ko kafin ka zo har dabbar ta mutu ya riga ya karce ta na za a iya ci an fahimta shi ne Allah ce fakulu ma'am amsakna alaikum abinda suka kama muku kuna iya ci an fahimta ko malayan ce ya halatta bi shurufin sitta amma sai ya cika sharuɗa guda shidda sai ya cika sharuɗa guda shidda kafin a iya ci menene waɗannan sharuɗa yake zakarna min ha salasatan fi zakka mun faɗi guda uku daga ciki a cikin babin yanka ka ga nuna akwai alaka tsakanin wannan babin da wancan kenan an faɗi guda uku sai sun cika waɗancan guda uku da aka faɗa su ne mai da na farko a halittar muzakki ya zama wanda ya yankan ya cancanta idan wanda ya yi farautar wanda bai cancanta a ci yankansa ba ne to ba za a ci ba kuna fahimta na biyu ne an yanzu kurasmallahi alai ya zama ya ambaci sunan Allah a kan yankan to shi ma yanzu dabbar lokacin da zai saki karen ya ce bismillah lokacin da zai harba ko ya auna da bindiga ya harbi ya ce bismillah an ji wannan sannan abu na uku shine al'alatul muzakkatu biha ya zama abin da aka yi yankan ya cika sharaɗi shine zama abu mai kaifi ko abu mai tsini wanda zai iya yanka abun ko kuma dabbar ta zama ta karce shi kaga an faɗi sharuɗa guda nawa guda uku a can yanzu a nan kuma zai ƙara maka sauran guda uku menene zai ƙara shine Rabi'u na hudu an yakuna al-jari'u sa'idu mu'allaman ya zama abinda aka tura yayi wannan farautar an koya masa farauta saboda Allah ya ce tu'allimuna hunna mimma allamakumullah waɗanda kuka koya musu yadda ake yin farauta duk dabbar da bata iya farauta ba ana ganewa ba ta san farauta ba ta je ta kashe ba za a ci ba sai dai in dama dabbar tana farauta ko kuma an koya mata yadda ake farauta saboda akwai hanyar da waɗanda suka kware suka san da ake koya musu in ka koya mata ta iya sai ta yi maka farauta to za ka iya ci ko da dabbar ta mutu amma idan ba koya mata ba ta je ta buge to za a iya ci ne kaɗai idan ka samu kayanka don haka ka ci ne ya halatta saboda kayanka ba saboda an yi farauta ba an gane wannan wa huwa dabbar da ake cewa an koyar da ita ita ce ma yastarsilu idza wanda yake tafiya idan an aike shi Wani jibu idza du'i yake iya dawowa kuma ya amsa idan an kira shi duk dabbar da in ka sake ta kace kama za su tafi in kuma ta ce tsaya za ta bari dawo za ta zo to shi kenan ta zama ba wai dole sai in ta iya tattis din kamun ba ya zama dai da umarnin ka za ta yi aiki amma inda umarnin kanta ne to wannan bai tabbata cewa za ta iya ci ba me yasa saboda hadisin Abu Ta'alaba al-Kushani yace na zo na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana bi ardin ana bi ardi saidin asidu bi kausi wa asidu bi kalbi al ya rasulullahi ni ina garin da ake farauta kuma farauta tana ci a garin wata rana ina yin farauta da mashi wata rana kuma ina yin farauta da kare na wanda na koya mata wa asidu bi kalbiyan ladi laisa bi muallam ina kuma yin farauta wani lokaci da kalenda ba a koya mata farauta ba fa asbirni ma yasluhu li koya mun menene abin da ya dace wanda zan iya ci da wanda bazan ci ba fa kala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da shi amma ma zakarta annakum bi ardi saidin cewa da kai kuna garin da ake yin farauta ku ci gaba da farautar ku fa ma sitta bi qausika wa zakarta smallahi alaihi fa kul duk abinda ka farauce shi da mashinka wanda kuma ka ambaci sunan Allah yayin harba shi kana iya ci wa ma sitta bi kalbikal muallam duk abinda ka farauce shi da karenka da aka koya mata wa zakarta tasmallahi alaihi fakul kuma ka ambaci sunan Allah a kai lokacin sakin za shi ma kana iya ci ko da dabbar ta mutu wa ma ta bi kalbi alladhi laysa bi muallam amma duk abin da ka farauce shi da karenka da ba a koya mata farauta ba fa adrakta zakatahu ka samu dama ka yanka fa kul to kana iya ci yana nufin in baka samu dama ka yanka ba ya mutu to ba za ka ci ba hadisi ne muttafaqun alai an fahimci wannan mala yace wayo tabaru fil kalbi wal fahdi khasatan ana kuma la'akari da cewa idan fa kare ne wannan dabbar farautar wal fahdi ko kuma zaki ne ne abin farautar khasatan a can su su nan na musamman annahu idza amsaka lam ya'kul cewa in ya kama fa ba zai ci ba domin idan ya fara ci fa inna ma amsaka li nafsihi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yadda zamu ji a nan gaba in kare ya kama sai kaga ya fara ci to ci wannan nasa ne dama ba don kai ya kama ba don in ya kama maka tunda an koya masa zai yi biyayya ya kawo ba zai taba ci ba ya ta wannan ba nasa bane haka kuma zaki duk waɗannan dabbobi na ƙasa idan su suka kama ba su ci ba suka kama ka zaka iya ci amma ko da ka yi bismillah kuma kai ka aike su in ga sun fara ci to suna jin yunwa su riga ka ba ka wannan ba naka bane ana fahimta da kyau wala yu'tabaru zalika fi ta'if amma ba a dora wannan sharadin akan tsuntsu idan tsuntsu ne ka tura ya maka farauta saboda shi koyarwarsa tana da wahala kare kuma yana da tafiya ana iyawa to shi kan wannan bayi da in cewa dole sai in bai fara ci ba wannan shi koda ya fara ci kana iya ci an gane saboda shi baya da tarbiya da rikon kan da zai iya sa a ce ya bari dole zai dan caccaka shi ma ya ci nasa rabon in ya ya kawo maka الثاني na أن يرسله الصائد sai saboda gyara a wurin ku ba mamaki ba haka bane ko an yursilahu as-sa'idu lis-sayf ya zama shi mafarauci ne ya aika shi ya je ya yi farautar sharadi na biyu kenan in ka hada da guda ukun da da hudun da aka faɗa yanzu yanzu ya zama nan na nawa kenan na biyar ya zama shi ya aika shi ya je ya yi farautar fa in istarsala al-kalbu bi nafsihi idan karen shi ya tura kansa shi ya aiki kansa akan zai je ya yi farauta lam yubah saiduhu to duk abin da ya farauto bai halatta a ci ba kun gane wannan sharaɗin kuwa sharaɗi na bayan da muka faɗa shine ya zama mai an koya masa yanzu bayan ka koya masa aya ko lokacin da zai yi kauɗi ya je da kansa baka aike shi ba ko ya je nemo nasa to duk dabbar da ita ce ta je ta yi farautar ta ba ita ka aike ba kai ka aike ta ba min koyarwar da ka mata ba za ka ci ba sai wanda ka aika da kanka da niyyar ta je ta farauta ko menene ta samu banda kai a cikin nata ne ko ka basu su ya mushe su su cinye sai ya zama kai ka aika ta asali wanda zai zama shine asadi ko sharadi na uku wanda in ka hada da waɗancan uku na baya ya zama yanzu shine na shida ko an yafsi da saida ya zama ya yi nufin ya kudiri aniyar yin farauta ne lokacin da ya aika shi sharadi na hudu da muka faɗa a nan wanda shine na ɗaya ya zama an koya masa sharaɗi na biyu ya zama aikensa aka yi ba shi je don kansa ba sharaɗi na uku shine lokacin da aka aike shi an yi nufin an aike shi don farauta ne don yana iya zama an koya masa yana iya zama an aika shi ne amma ba don farauta aka aika shi ba an aika shi ne je ka kamo wancan ba da niyyar farauta ba to wannan ma ba za a ci ba in ba da niyyar farauta aka aike shi ba an gane ko alamar cewa don farauta ka aike shi ne ka yi bismillah kai kuma niyyar ya kama ne amma ta yiwu kuma ai ka iya aikansa ka yi ka kora shi amma don ya je kori abun ne ba so kake kama ba shi kuma sai je kamo to ba za ka ci ba fa in arsala sahmahu li yusiba bihi zaraban inda mutum zai sa kibiyarsa ya auna akan yana so ya harbi wani abu ne ya seta wani target ya sa zai harba aw kalbahu wala yara sai da ko kuma ya tura karensa don ya je ya yi wani abu shi bai ga abun farauta bai ga zomo ba lokacin da ya zo harbi ko bai ga zomo ba lokacin da ya aiki karensa ya aiki karensa don ya je kori birrai a gonarsa karen shi kuma ya ɗauka an aike shi ne don ya je ya farauto wancan zomon shi ya ga zomon shi kuma wanda ya aika shi bai ga zomon ba ko ya zo yin seti yana so ya harbi gada kuna fahimta sai bai samu gadar ba sai ya samu mai sai ya samu zomo ko kuma yana so ya harbi wata bishiya don ya gwada saiti sai ya harbi tsuntsu akan bishiyar Kuma ba tsuntsuwar ya yi niyya ba ba wannan zomon ya yi niyya ba wala yara sai da shi bai ga wannan abin ba wanda shi ya harba ko shi ne karensa ya kamo fa asaba saidan sai ya samu abun farauta lam ba wannan ma bai halatta a ci ba kun gane sharuɗan nan duka yawa sai ya zama a na ƙarshen nan ya yi niyyar farautar abun ne idan ba niyyar farautar sai ba ko da an kamo shi ba za a ci ba wa mata sharaka fi saidi ma la yubahu qatiluhu mislu an yusharika kalbahu aw sahmahu kalbun aw sahmun la alamu mursilahu aw la ya'lamu annahu sunniya alaihi malai ce duk lokacin da sharaka fi saidi ma la yubahu wani abun daban wanda shi idan ya kashe abu abun bai halatta a ci ba a matsayin abun farauta sai ya haɗu da wanda ya halatta a ci nasa suka yi tare misali an yi sharika kalbahu misali shine a samu wani karen daban ya haɗu da karensa wancan karen shi bai halatta a ci nasa ba shi kuma nasa ya halatta amma sai suka kashe tare da wanda shi ba a masa tirenin ba au sahamun ko kuma yasa kibiya an gane ko wanda wannan kibiyar sai ta haɗu da kibiyar wani wanda shi kuma bai yi bismillah ba shi kuma ya bismillah sai suka harba tare ana gane maganar la yu'lamu mursilahu ba a san wanda ya harbo waccan kibiyar ba sai suka haɗu da shi tare da tata kibiyar ko ba a san wanda ya sako wancan karen ba sai suka haɗu suka kashe tare da nasa aula ya alamu annahu samma alaihi sunni alaihi ko kuma bai sani ko kuma ya san wanda ya turo wancan karen amma bai san wancan ya yi bismillah ba ko kuma wancan ba ma musulmi bane wanda bai halatta a ciyan kanta bane an gane aura mamu bi sahmin masmumin ko kuma ya harbi wannan dabbar da kibiyar da an sa mata dabi a jiki 'inu ala qatli wanda wannan dafin shi ya taimaka dabbar ta mutu ba harbin kibiyar ne ya kashe ta ba au gariqa fil ma'i ko kuma dabbar bayan ya harbe ta tana kokarin gudu sai ta fada a ruwa sai ta mutu waje da bihi asaran ghaira asari sahmi ko kuma ya samu dabbar sai ya ga dabbar tana da wani raunin daban banda raunin harbin da ya mata ya harbe ta kuma sai ta je ta daki wata itaciya sai itaciyar ta mata rauni wanda wannan raunin ya taimaka wajen mutuwarta an gane ko awin kalbi ko kuma raunin wannan karen ba shi kaɗai ba ne har da raunin wani karen ko raunin wani abu daban bayan karen ya dake shi ya tamilu annahu mata bihi wanda zai yiwu a ce wannan dabbar ta mutu ne sakamakon wancan abun ba nasa ɗin kaɗai ba lam ya hilla wannan ma bai halatta a ci ba duk wannan da kaji an faɗan nan an gane wannan menene na farko wanda bai halatta ba shine idan dabbar da ka tura ta yi farauta ta haɗu da dabbar da ita ba ta cancanci a cinata ba ta haɗu karenka ya haɗu da karen da ba a masa tirenin ba kaga wanda ba a masa tirenin ba bai halatta a ci ba don bai cika sharaɗi ba ko karenka ko kuma kibiyarka ta haɗu da kibiyar wanda bai yi bismillah ba kuma ta yiwu kibiyar wancan ɗin ita ce ta kashe dabbar kibiyar ka ba ita ta yi kisan ba duk da tare suka haɗu idan kibiyar ka ce ta yi kisan ko da wata mata shigo ba ta hana ki ba kuna fahimta idan ka ne ya yi kisan ko da wani ma ya taya shi amma na ne ya yi kisan ana fahimta to wannan ya halatta a ci amma karenka sun haɗu da wani wanda ta yi wancan ne ma ya fi taimakawa aka kashe ko kuma a jikin kibiyarka akwai dafi wanda dafin ne ya taimaka dabbar ta mutu ba wai tsananin harbin ne ya kai ta mutu ba dan harbin da ya mata dan kaɗan ne karta kawai ya yi wanda bai kai ta mutu ba amma dafin da ya shiga jikinta sai ya shiga jininta ya kashe to duk waɗannan abubuwan waɗanda su ba su cancanta ba a iya yin farauta da su to su sun sa dabbar ba ta halatta ba kun gane magana mala yace duk wannan abin da ka ji nan limarawa adi ibn hatim saboda hadisi ne wanda adi ibn hatim ya ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan arsalta idan ka aiki karenka wanda kai wa koyarwa wa zakarta smallahi alaihi kuma ka ambaci sunan Allah akan wannan kare yayin aika ji. fa amsaka alaika sai ya kama maka abun farauta fa adraktahu hayyan sai ka samu wannan dabbar tana da rai tazbahu to ka yanka kayanka daga baya ka ci wa in qatala in kuma har ya kashe dabbar walam lam ya'kul minhu amma bai ci komi daga ciki ba fa kulhu nan ma kana iya ci fa inna akhdhal kalbi lahu zakatun domin kamawar karen nan kamar yankawa ne don haka in ka zo sakensa kawai kai bismillah yana kamawa kamar kai ne ka yanka fa in akala fala ta'kul amma in ya fara ci karka ci ka inni akafu an yakuna inna ma amsaka ala nafsihi domin ina jin maka tsoron ba mamaki da kaga ya fara cin nan dama don kansa ya kama ba don kai ba haka da akwai wannan tsoron tokar kar ma ka gwada wa in khalaqaha kilabun amma idan an samu waɗansu karnukan da suka haɗu tare da naka min ha, wanda ba karnukan ka da kai musu training ba talata kul to karkaci fa innaka inna ma sammaita ala kalbika domin lokacin da kai bismillah ai bismillar ka akan karen ka kai walam tusammi ala ghairihi ba kai bismillah ba akan wani karen da ba wa idza arsalta sahmaka haka kuma idan ka saki kibiyar ka fadhkur ismallahi alai to ka ambaci sunan Allah akai wa in zaba anka yawman idan abin da ka farauta ka harbe shi sai aka kwana guda baka gan shi ba kana ta neman ta ina ya je ya mutu ko ta ina ya kuya au yaumaini ko kwana biyu walam tajid kuma wa lam tajid fihi illa athara sahmika baka samu komai a jikinsa ba sai gurbin raunin da kibiyarka ta masa ko raunin da karenka ya masa ba komai sai wannan shi ya sanadiyar mutuwarsa kai ne kawai baka ganshi ba fa kulhu ishi in kana so kana iya ci in baka ji kyama ba kenan tunda har ya riga ya kwana in kana so a haka ba laifi bane kana iya ci wa in wajadtahu ghariqan amma in ka same shi ya riga ya mutu a cikin ruwa filma'i wato ya abin nan ya fada a ruwa ya mutu Talata a to nan ba za ka ci ba fa na kalata tadri domin a nan kan baka sani ba alma'u qatalahu ruwan ne ya kashe shi au qatalahu tahmuka ko kuma kibiyar ka ce ta kashe shi a wannan kan komai ya fito fili ko maganar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam mun gama da wannan babu sai babul mutbar amma kafin mu gama wannan babi jiya na yi kuskure yau zan gyara kuskure na kuskuren da na yi shi ne lokacin da nake magana akan batun yin farauta da bindiga sai na ce yin farauta da bindiga idan aka kashe dabba da bindiga ta zama almauquza don haka ba za a ci ba sai dai an samu an yanka wannan kuskure ne wannan fatawar ita ce fatawar farko lokacin da bindiga ta fara samuwa kafin malamai su yi dirasarta amma daga baya malamai sun yi dirasarta wanda daga baya ma ya zama ijima'i ne na malaman musulunci cewa duk dabbar da aka kashe ta da harsashi domin harsashi irin na da ba irin wannan bane mai tsini ana fahimta harsashin da da suke amfani da shi kamar na taɓo ne wanda shi bai da wannan sai zama kamar yadda zaka jefe shi da dutse ne amma duk abin da zai zama ya yi tsinin da zai iya karta ko ya yanka kaga wannan ai ya zama muhaddad ya cika sharadin da aka sa don haka duk wanda ka harba da bindiga shi ma kana iya cin kayan ka inda kai bismillah yayin harbawa an fahimci wannan gyaran Allah ya sa mu dace babul mutfar babi akan mutfar shine mutumin da ya shiga halin nidas mutumin da ya shiga cikin hali na tsanani mutumin da ya shiga cikin halin matsuwa kasan matsuwa tana iya kai mutum kowane irin yanayi shi yasa babin iftirari babi ne da yake buɗe saboda wata ka'ida ta musulunci idan za ta tasa wa idan tasa ba karkashin faɗin Allah ta'ala fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra duk wata wahala tana da sauki duk wata wahala tana da ƙarin sauki sai zama a cikin kowane wahala guda ɗaya ana samun sauki har guda biyu saboda kar mutum ya zai shiga tsananin da ba zai iya komi ba kuma a ce shari'a ta ƙara matsa masa ita shari'a asali idan abu yana da faɗi sai ta matsi saboda ka tsaya ka bi abu akan doka amma in yayi in ta matse in abu ya matse kuma sai ta bude saboda ka samu inda zaka fita haka shari'a take idan abu yana bude sai shari'a ta matse saboda kar ka je ka yi abun da ba daidai ba kar ka wuce gona da iri kuma don ka san akwai doka a kanka amma in ka shiga matsi da kanka sai shari'a ta buɗe don ka fita wannan shi ma nan ittira wannan babi babi ne wanda yake iya kai ka aiki komi ne babin necessity law of necessity kuma bai san doka ta maganar boundaries ba ko menene idan necessity ya sa ana fahimta to yana iya sa a halaka maka abin da da haramun ne kaga daɗin shari'ar musulunci kenan Baba ko a hankali ya dace a ce doka za ta iya sauwaƙa wa mutum a inda baya da wata hanya sai dai ya amfani da haram ɗin in ba haka ba rayuwar ma ba za ta yi ba ballantana a samu halal ɗin daga abin da ke cikin wannan babi wa mani turra fi makhmasatin duk wanda ya shiga cikin tsanani na takurar da yunwa ta masa tsanani shine makhmasa bi ma'ana almaja'atu shadida tsananin yunwa ta kama mutum ya jid illa muharraman bai samu komi da zai iya ci ba sai abun da haram ne a ci shi falahu an ya'kula minhu ya halatta mutum ya ci daga wannan abun amma gwargwadon ma ya suddu ramakahu abin da zai iya rike rayuwarsa da shi abin da ake nufi da saddu ramak shine toshe kofar da za ta iya sa a ce a mutu a toshe kofar don kar a mutu shine saddu ramak abin da ake nufi da arramak shine alquwa ko kuma al-ruh to bi ma'ana al-muhafazatu ruh wal qiyamu ala hizbil kuwa mutum ya rike iya ɗan karfin da yake da shi yanzu don kar a rasa kwata kwata shine ma'anan saddur ramak to mutum yana iya ci abin da zai sa ya dan samu karfin da zai iya ci gaba da rayuwa an gane ko to amma anan malamai suke cewa na farko mutum ya zama ya shiga cikin lalura ne to bai ce lalura ka san mu yanzu ana da sauki kuma ya ce lalura ce lalura ita ce abin da za a iya sa a rasa rai ko a rasa abin da ke da alaƙa da rai shine kamar lafiya kamar gaba ana fahimta ko abin da zai sa a rasa abin da rayuwa ba ta tabbata shi da shi kamar dukiyar da idan an rasa ta za zai iya taɓa rayuwa to ita ma wannan dukiyar tana cikin lalura ana fahimta ko ah. shi yasa annabi sallallahu haka kuma mutunci duk yana cikin lalura annabi sallallahu alaihi sallama yace duk wanda ya kawo hari ga ranka ka yake shi ko da za mutu ko shi zai mutu duk wanda ya kawo hari ga dukiyarka ka yake shi ko da zai kai ga ka mutu ko shi ya mutu duk wanda ya kawo hari ga mutuncinka ko mutuncin iyalinka ka tsare shi ko da abin zai iya kai ga kai ka mutu ko shi ya mutu wannan su ne lalura yau na abubuwan guda uku da rai da dukiya da mai da mutunci saboda waɗannan abubuwa rayuwa ba ta yiwuwa zai da su ko ya zama rayuwar ko da ta yiwu ba ta da amfani shi ta Allah ce wala tutu sufa amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman so da rayuwar ku da idda dukiya take tsayuwa akwai mutunci wani akan mutuncinsa zai ji gara ma da ya mutu kwata-kwata daga rayuwa ba ta da amfani to waɗannan abubuwa guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne akan ka ka taɓa na ɗan uwanka inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram haramun ne ka taɓa na ɗan uwanka sai da izini sai ta hanyar da doka ta yarda da shi to waɗannan abubuwa guda uku suna iya sa mutum ya shiga lalurar da zai iya taɓa abun haram ana ganewa ko to shi ne ba da misali da kamar mutumin da ya shiga cikin tsananin yunwa ka san ba za ka gane bala'in yunwa ba sai ka taba jin irin wannan yunwa galibi daga cikin mu gode wa Allah baka san menene asalin yunwa ba wallahi ba ka san ta ba wallahi saboda in babu a gidanka akwai a gidan wani ka gode wa Allah akwai mutumin da zai iya shiga cikin hali wanda zai sa rashin abinci ko rashin ruwa ya sa yana ji yana gani har ya mutu a yanzu haka mutane da yawa in kana jin labarin waɗanda suke bi cikin sahara daga ƙasar Niger da ƙasar Mali da ƙasar Libya a kan suna so su je turai ko kuma waɗansu daga cikin su ma su ta halal neman abincinsu ya sa za su shiga su je mota ta ɓaci musu sai da za a iya yin tafiyar kwana uku a cikin rairayin hamada ko wanda za a yi sati ana tafiya a cikin sahara saboda kun san da sahara desert tamu ta nan afirka take da girma in ka hada da ta nan eh, daga nan bangaren mu na west africa zuwa wanda ta shiga har zuwa east africa abin zuwa north africa eh, bangaren algeria bangaren wannan wannan wani fili ne na allah ta'ala wanda ba wanda ya san hakikanin sa sai allah so da inda dan adam ne ba zai iya rayuwa a ciki ba to mutane sukan je za su tafi wani abu na halal su shi kuma hanyar abincinsa kenan mota ta ɓaci ko jirgin sama ya haɗari su faɗo ƙasa ana fahimta kuma ya zama ba sabis ba komi haka yana ji yana gani har ya mutu ana fahimta shi yasa gode wa Allah ba mu san irin wannan yunwar ba amma an yi irin ta a zamuna da yawa amma wallahi ba su yi kuka irin wanda yanzu muke kuka ba yana kai daga cikin matsalar mu a yanzu godiyar Allah ta takaita arzikin Allah kuma ya yawaita amma duk ba ma gani yanzu waye ne daga cikin mu za a ce tun da safe har a wuni har a sake kwana bai ci komi ba kuma saboda bai samu ba ne ko a wurin kansa ko a wurin wani ya rasa kwata-kwata yana da wahala wallahi amma a da yana da yawa wani balarabe a san saudi arabia yana daga cikin masu arziki yanzu yana yawan kuka yana cin arzikinsa bai masa amfanin komi ba yana da wasu manya-manyan gine-gine na hotel a kofar masallacin madina shi ne ke cewa babban abin da yake bashi bakin ciki shi ne. mahaifiyarsa yunwa ce ta kashe ta wallahi lokacin ana tsananin wahala da talauci a saudi arabia baki ne yanzu ke mahaifiyarsa yunwa ku tuna da lokacin da nana aisha take cewa wata mace ta zo da 'ya'yanta tagwaye guda biyu ba abin da za ta ba su tana jin yunwa nana aisha ta kawo dabino kwaya uku ta bata ta bata ita ba ta da komi dalilo ba kwaya uku ita ba yarinya ɗaya ta ba ɗaya ta ɗauki ɗaya za ta ci sai 'ya'yan suka fara kuka sun cinye nasu ta ƙara musu sai ta raba ta sake ba su saboda uwa tana iya wannan haƙurin 'ya'yan su rayu ita ta mutu wallahi to shine ce a haka mahaifiyarsa ta mutu ta samu wani abu da shi zai ci ta ce ka ci ka gudu ka tafi kaza ita haka ta mutu ya ya samu ta mutu to mutum ya shiga irin wannan halin da yana gani zai mutu shine muke magana akai, kai kuna fahimta sai ce ya halatta duk haramun inda ya samu ya ci in dai zai sa ya rayu shine saddun ramak a nan malamai suka ce iya abin da zai ishe ka don ka mutu shi zaka ci ba wai ka ci ka koshi bayan ka ci kuma eh, eh, ka tsara ka gyara har kai guziri wannan Allah ya ce kamar turra fi makmasatin ghayra mutajanifin li ism ba za ka wuce har zuwa abin da zai kai ga laifi ba ana ganewa wa in wajada muttafaqan ala tahrimihi wa muftalafan fihi akala min al muftalaf fihi in ka samu abu biyu ɗaya an yi sabani akan za a iya ci ko ba za a ci ba sai ko ba a yi sabani ba to ka ci wanne wanda aka yi sabani kamar me da me ba mun magana maciji yanzu ba a akwai sabani an fahimta kamar kyanwa kamar kare an samu waɗansu cikin mutu malaman malikiya sun ce za a iya ci don cewa da yawa malamai suna ce ijma'i ne cewa ba za a ci ba oho ne to ga kare ga alade wannan ka fi sani sai ka ci wanda na gida gida ana fahimta ha kuma ga alade ga mutum ha akwai istirarin da malaman iya suke cewa za ku iya cin mutum ma mana ana maka magana kan za a mutu ne fa ku gane karka yi kanka a yanzu wanda na faɗa yanzu na hamadan nan sai ɗaya ya kasa kuna bayinta sai ya mutu da ta malam saura ku biyu waye mutu a cikin kuku kuna alaran mai jan baki ya kasa ga shi masha Allah shi kenan kaga a madadin kuku mutu kafin a ce a ɗan samu yadda za a yi an turo su za su zo rescue kafin su zo kafin ku mutu su da za su same ku sai a ɗan samu ɗan gefen da zai iya gefen da ya halatta a jikinsa sai a yanka sai a ci wannan shine malaman shafin iya suke magana akan ittirabin da zai iya kai wannan Allah ma kiyaye ko labari ma karka ji irin wannan amma wallahi dan adam yana iya kaiwa ga irin wannan to shine malamai suka ce in an samu ɗaya an yi sabani ɗaya ba a yi ba sai a ci wanda aka yi saɓani fa in ya yajid illa ta'aman li da bihi mislu daruratihi lam yabdi lam yubah lahu aqduhu idan mutum ya samu wani mutum yana da wata dukiya yana da wani abinci wanda yake tsananin bukata wancan ɗin ma yana tsananin bukata Ka bi halarta ka taɓa ba don ba za ka ɗauki ranka ka bar na wani ba dukan kuɗe duka rai ne kuke da shi ana fahimta dukan kuna cikin lalura za ku mutu amma sai aka samu abu daya sai wani yana da shi ya ciro to ba za ka kwace nasa kai don karka mutu ba saboda shi ma ai zai mutu to gara kai ka hakura ka mutu wa in kana mustaminiyan anhu amma in shi ba cikin lalura yake da shi ba hu minhu bi samanihi sai ka karba ka ce za ka biya ku yi ciniki ya baka ka saya fa in mana'ahu minhu in mutumin yace ba na sayarwa bane kuma ba zan baka kyauta ba akadahu ƙaran ka karba da karfin iya wa damina lahu hu lahu mata kadir sannan daga baya sai ka biya shi lokacin da ka samu dama suka ce in kai mawadaci ne amma in kai talaka ne ma ka ci kyauta fa in qutilal muttar idan garin kokarin kwata ka samu ka ci don karka mutu har ya kashe ka fahuwa huwa shahid kai mutuwar shahada saboda wannan dukiyar ta zama kamar taka a yanzu annabi sallallahu kuma ya ce in aka kashe ka akan dukiyarka kai mutuwar shahada wa ala qatilihi damanuhu kuma wanda ya kashe shi nan sai ya biya idan kisan ganganci ne sai an masa kisasi sai dai a kashe shi idan kuma kisan kuskure ne sai ya biya diya wa in qutila maniu idan kuma wanda yake hana wanne garin kokawa sai dai sai ka kashe shi kafin ka samu kaci kuka yi kokawa har ya mutu fala da ma fihi ba komai ka kashe banza kuna fahimta ka kwata da karfi don ya zama dukiyarka a lokacin saboda karka mutu ne wala yuba'u tadawi bi muharram amma ba a yin magani da abu haramun wala shurbul khamri liman afish ha kuma ba a shan giya ga wanda wai tsananin kishin ruwa ya sa shi ya sha waɗannan abubuwan guda biyu ba a yin maganin lalura da su Shi ne ba a yin magani da haram wannan shi ma za mu gyara abin da muka faɗa a baya akwai malaman da suke gani ya halatta to amma dogon bincike na daga baya ya sa na gano cewa waɗanda suka ce ba a magani da haram sun fi dalili saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace la shifa li ummati fi ma harrama alaiha Allah bai sa warakar al'umma ta akan abun haram ba sannan ya fara cikin wani hadisi inna Allah lam yaj'al fi ma harrama alaikum shifa'an Allah bai sa maganin ku akan abun haram ba dama don haka kawai ka je ka nemi asalin magani ba magani a cikin haram in abu haram ne to kar ka yi magani da shi kamar na najasa ana fahimta ko ya ne kar a yi magani da shi in za a ci ne to sannan kuma ba a shan giya saboda wai tsananin kishin ruwa saboda sun ce giya ba ta kawar da kishin ruwa ana fahimta amma in dai don ka samu abin da zai sa ka rayu ne ba wai don ka kawar da kishin ruwa ba ka samu ka rayu kafin a samu wani abun kana buge shikenan sai ka sha don ka rayu amma ba wai don ka yi maganin kishin ruwa ba saboda waɗanda suka santa sun ce dama ba ta maganin kishin ruwa haka ne aiko ko mala yace wa yubahu daful ghussati biha amma ana iya amfani da giya domin kawar da makara idan wani abu ya makare ka a wuya ko wani abu ya makale sai ka sai ka kurba domin abun ya wuce don kar ka mutu wannan ana iyawa idan lam yajid ma'i an ghairahu inda samu wani abun ruwa da zai iya kawar da abun ba sai giya ai karatu ya cika ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh